kamen masu aikata baɗala a wasu sassan birni da kewayen Kano da damƙewa tare da gurfanar da matashiyan nan da ke kalaman batsa a kafar sadarwa ta zamani wato murja kunya na daga cikin abubuwan da suka sababa tsamin dangantaka tsakanin gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf da shugaban hukumar ta Hizba Malam Aminu Ibrahim Daurawa. A taronsa da wasu rukunin malamai na Kano a jiya Alhamis gwamnan na Kano an jiyo shi yana kushe ayyukan hukumar ta Hizba al'amarin da ya sanya Malam Ibrahim Aminu Daurawa sauka daga shugabancin hukumar a yau Juma'a. Sunana magaji Ahmad Abubakar. Alan idan malamai za su shiga gwamnati su rika yin taka tsantsan. Idan duk abin da zai shiga zai zuba da kimar malamai komai duk sanda ka kake da kake wa mutum kana malami gara ka haƙura ka rika yin nasiha. Domin fi sabilillahi shigan da daura ya gwamnati ya afka kansa cikin gwamnati da siyasa gaskiya bai wa mutane mamaki kana malami ya kamata ka san mai hangen nesa sunana sabiti garba bata kamata a ce mai girma gwamna kana lamba ɗaya ko ka shiga duniya kana kamar aibata shi dan kamar maganar da ya faɗa kamar aibatawa ne nan shi sa shi kuma abin da ya masa yanzu kamar bai ji daɗi ba a matsayin shi ne ya daɗa shi gwara sauka a karan kansa kafin wani abu ya ni dai abin da na fahimta kenan sunana musa da gina adam abin da shi gwamna ya yi kamar akwai gyara a cikinsa saboda ita ita hukumar hizba din nan a karkashin sa take matsayin sa na gwamna kuma duk abin hizba nan ta yi aiki ne wanda idan akwai gyara a ciki shi ya kamata ya kira da wasu ma iya cewa kamar ya daba kan sauka ne al'ummar jihar Kano kenan suke tsokaci akan wannan batu gabanin kafa hukumar ta hizba a hukumance zamanin gwamnan kano santa ibrahim shekarau a shekara ta 2003 wasu rukunin masu kishin musulunci ne suke gudanar da ayyukan hizbar mai zaman kanta lamarin da manazarta ke cewa siyasa ta taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa ayyukan hukumar hizba a jihar kano da ma wasu sassan arewacin najeriya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine babban daraktan hukumar na farko a Kano bayan kaforta a hukumance. Babban rawar da siyasa ta taka game da hukumar Hizba dora ta akan doka irin ta zamani ta yadda ah, za ta iya kai ƙara za a iya kai ta. sannan da warewa wato ma'aikatan hizba allowance da ake biyan su da kuma naɗa mata shugabanni da ba kayan aiki da bata matsuguni duk wannan ya daɗa inganta yanda ya kamata aikin hizbar ya zama ya kasance. Sai dai a yayin da ake samun rashin jituwa ta fuskar gudanar da aikace-aikacen hukumar hizba a tsakanin shugabannin siyasa da jagororin hukumar wasu malamai a Kano na bayyana fargaba game da makomar ayyukan hukumar. Hanyar da aka faro kuma a gwamnatance abin yake nunawa makomar hizba a Kano zan kato da gora masu sai sun fi 'yan hizba kwarjini a jihar Kano. Saboda yanzu maganar da mai girma gwamna ya yi dangane da abin da ya shafi hukumar hizba na wannan kame da suka yi to fa ya fasaki abin nan ne maciji ne a cikin ciyawa saboda me saboda duk yanzu masu badala hizba ba za ta kwarjini a wajen su ba abin da kawai za su gano shine cewa ai tunda gwamna yana tare da su so da bai kamata ya bi wannan usulumin ba kuma in ya bi ma to su kuma waɗanda suke masu shedanci shi ma sai juyo kansu malam rabi musa abdullahi kenan guda cikin malaman musulunci a jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.